وبركاته وما كشفنا من سورة سورة Allah ya da Allah ya Allah ya Allah ya a wajen makomin mutum kiyawa a mara da dan sakina abu أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا Ìjọba ọlọ́wọ́ bá ń rẹ̀ tọ́ ìlú jẹ́ ọ̀rá. Ọlọ́wọ́ mọ́ta àzọ́ ìtọ́ ń jẹ́. Ẹ̀wọ̀n ń jẹ́ àdáàmù nálẹ̀. Sọ̀tọ̀ mẹ́rọ̀ fún lájẹ́ ẹ̀ẹ́ ti àmẹ́rẹ̀ rẹ̀ fi á. وعقبه لا ترى إلا مساكنهم وذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجعلون بآيات الله وحرف بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما من القرى سربنا ما لعلهم يرجعون. ولقد أهلكنا ما حولكم. الله يجزي لما أهلكنا su waɗanda wato yan wanda adawa yawan nan da a bayan ma aika musu masu azibin ba a bau an yi yadda sun ka ce a daso a kusurci sai muka ala ba da ramma da cewa abin da kusurwar na aya ce mai bayanin ayoyin jujjuya su mai maimaita bayani su da yawa ayyukan rasu na sajada na maimaita hujjoji a bayyana su da likitan yawa ne da gargaɗi a la'allah bayyar jihu na don mutanen su dawo an da lalayin gabarin وما اتبع وما اتبع سوى تبع saboda haka ba a ga da sai mun kun gani kana Allah ya saka mutane da uzura wanda yake cikin cewa mutane sun ko kuma su wa'azi kuma masu wa'azi na gaskiya don abin na annabawa masu wa'azi na na gaskiya annabawa wa'azin su sun na gaskiya saboda ka ba mu son rai a cikin wa'azin abin na annabawa babu saurari a cikin wa'azin kamar sauran mutane na annabawa ba da saurari Allah su rana wata ya aiko annabawa kuma sai yi bakin gaskiya mutane sun fi yadda Allah ya ce to bayan nan sannan mutane. Ba ba ba ولولا ذكرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. domin ya kasa da muka kawo a gafin nasara hun ne ya sa ba su taimake su da dame da azabi amur su tun da musu azawa alladhi na taba domin yin lawa da sun kare kafa kuma bayan allah ya gaya su kan je su kubana masu kusanta su ga allah ai mace kare gobe da suna neman kusanta da sun ji da lafiya me yasa wa'annan da sun kare kafa su kusanta su ga allah me yasa da azaba Allah ta zo ba tsira da ya abu na suna aura wasu kuma wasu nan bi da sanke wasu nan da shi da zai ta ala zuwa ga Allah suna cewa ba a fuskanta Allah kai tsaye dole sai an bi ta hanyar wani da wani to me yasa wani da wani nan da tsira da shi daga azaba su waɗannan da suka riga kurbanin aliha wato aliha abin bauta amma a wuce da Allah wa'umul asnam su ne kuma وقبلنا ومفعول احتمل هو الأولى جميع معقول يعود على المسؤول الذي الذين أيهم وتوسيوا إننا سنكر قائد وبي أبنا وقربانا أبنا الثاني واتوا مفعول الثاني وانا حتم بدل من مفعول الثاني وميسا بسنجل كيسو وتشيمك عن سبب وضلوا عنه amma magana su mu musu sun ma bace musu gaba dai sun bace musu zuwa a zafi lokacin da azaba ta sauko Dalika ya wa Dalika wannan aikin da suka yi ita ta zo ta ta zo mu da namu alim lokacin da sun kawo ko mata su zama abin bauta qurbana masu kusanta su ga Allah wannan yadda kai ya ce kawai wa sun ka kara yadda wato kai wannan kai ya ce ba abu ya ce abin nan wa zalika ya kuwa wannan kagen gare su ne aikata yin wasu gare su wa mata ya kusa nuna da abin da sun ka kasance suna kagawa wato karyar da suke kagawa ayyuka da duna wanda suke yi ko yaushe wa ma bi wa ma kanu wato masariya ko wato a abin nan wasu wal aibu mahzuba wato ma kanu fi yaftaru abin da suka kace suna kagawa a cikin ne ina yake biya bace malamin ba ka bauta wa Allah ba duk abin da kake bautawa shirme kake bautawa duk abin da kake bautawa shirme kake bautawa domin yan azabar Allah ta zo abin da ka kare ka ba Allah ba wani da azaba ce ta tafi shi ya aiko ta kaga ba ka da wani abin kariya in dai ba Allah ka rika ba saboda ka zo abin da kuke yi ku sa tsoron Allah cikin zukatan shi Allah ne ya kare ka ba mai iya cuta mutane da yawa suka yi ne cuta wasu amma da Allah ya kare sai ka zama ya tsere bai ma ku sani ba saboda haka idan ku ka bota wani in Allah ya tashi kawo masa azaba ba mu iya tsira ba Allah ya kare wa istarafna ilayka wa istarafna ilayka nafaran min al-jinn يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا

Allah ya ambaci wannan ya sabara don ba da labari da an ya amina hulmun gari na salihi cewa cikin aljannu akwai masu wa'azi kuma salihi na salihan masu wa'azi cikin aljannu ana samun masu wa'azi salihai kun zama abin nan suratul jinni ta ce kun na ɗara da kake da ɗara. mun zama wani kai kun muku daban yadda ka gani mu mutane mun ka kashi kashi to aljannu sun kace ko kuma kamar Wa masu su wayannan mutane a aljanni yaman su mutane na masu imani don abin na al'imani ya mani imani mutumin a yemen mutumin yemen Allah ya taimaki mutanen yemen ya zauna da su lahiya Allah ya gusa ta yi suna kowace iri wadda ke gudana ta yaƙi yaƙi a ƙasar yemen ta kasa da kokari ta wace su Allah kada ya taimake ta wata kurka ambata iska rabbana lokacin da muka muka karkato ai amma na ilaika na faramin jiri muka karkatar da wasu mutane na aljanni zuwa wurinka wa kanu sab'a wa inna aljanni su bakwai wa kana sallallahu alaihi wasallam bi wadanne abin na kai. annabi yana wani wuri fadan nakali yusalli bi ashabihi alfajr yana sallah asuba da alfajr wato annabi ya yi hijira daga makka ya kai zarifa to lokacin da ya je zarifa da shi da da zaidu wanda aka yi sani da zaidu bin muhammad wato zaidu bin harisa to yana can da abin da ya faru ya faru sai ya fito ya zanna wajen wani ice yana kuka yana kuka ga Allah yana roƙo ne ilaman takirin har zuwa ƙarshe addu'a ta shi to akwai wani mutum da aka ce ma abin da wato ba da otai ba to da wato ba da otai ba gidan su su gidan su guda amma ba su son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sun zo zama ma zo ba sai sun fita ainihin walakanci ya kai bai san gonar su ta ba ya zanna wani wuri yana kuka yana addu'a ga Allah sai ya ba su kai saboda haka sai suka ba wa suna ne a nasu suka ce sai ka kai mata Muhammadu kan an yi an yi na shi an yi walakanci an yi gaba sai kabilanci na ƙorashanci sai ya ɗibe yaya za a walakanta dan uwansu kuma gidansu kamar sun sun fara walakan kare da su kuma ya so nan da take mutum bai samu sai suka yi ko dasu da da bawo na dabino ya kawo bai shi a dasu musulmi ne amma bauta ta kada shi karkashin shi sai ya zo isi muhammadu na kuka sai ya aje mai da binin ya ce ya muhammadu kudu ya muhammadu kudu ya muhammadu kimana Muhammadu na ta kuka sallallahu alaihi wa sallam can annabi sai damuwa sai mai sarki zai ɗauki ɗan da biyu guda zai ci da yunwa ciki ne ma ta ishe bayan jiwa ga da an kai an ka fasa mai abin nan ciki hajji ne ya bauta yunwa ciki ne ma ta da shi sai ya ɗauki guda zai ci sai ce bismillahi sai a da su yake Muhammad wannan kalma ba a faɗin sanarwa nan ba a bismillah ina ka kawo bismillah sai muhammadu ya biya samu aboki sai ya ce kai shi kai mutumin wani gari sai ce mai nawa ne mutumin mai nawa sai annabi ya ce a mai nawa garin rajulun salihun garin mutumin nan salihi wato yunus ibn mata ya ce a amma ina ka san yunus ibn mata sai maza Allah ya ce ai ni Allah ne kuma cikin Qur'anin da na da shi akwai sura ita mahayun sunan ta yi ya ce ka ta mun ta iya sai annabi ya karanta mai yadda dadi sai ya mun da annabi har da wannan sai ba ya tura ce ma to kai ba ga bawon ka can ba wanka ya ce bawon dai sai ya yi cikin gane yana son mahaifin duniya yana dawowa sai sun ce sai mun ban Muhammadu sai mun ban mai kun ga tafiya annabi dai ta yi nasara an samu mutum guda ya musulunta to suna su da shi da zainu yana tare da lokacin sallah yayi sai ya tsaya sallah to shi na aka yi wa sahabi da shi da sahabi da waɗanda mutane na guda biyu sai ya tsaya sallah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da asuba to nan da abin da nan na wannan abin wannan aljanu sun ka biyo lokacin da suka biyo suka gane shi a rawa ku shekani bukani da mutum suka biyo da su aljanun da sun ka biyo sun yi wurin ƙwar'an suna sauraron ƙwar'an da batun aiwa ile na fari wato su na fari ne suna ya sun wurin ƙwar'an a wahalu ko kuma ya sun wurin ƙwar'an halu le abin da ya saka ciki da sifa saboda ya sami ya ke manta da sifa in kunna in munci inna wato mina abin da mina jin wato mina jin ya ce kuma wa rufuwa abin da wara'a kuma abin nan da ya kiyaye ma'ana annabar wato ma'anar nabar na an ce nabar wato ma'anar jama'a ba a ada ya ba a ada wato alaihi al-damir kama zalzama wa bihi tanbiya cikin wannan akwai tunatarwa ala anna al-munzira cewa lalle ne wa la budda an yi a awwal duk wanda zai zama wa dole ya ce inda aka wa'azi ya saurara don ya iya wata aka yi wa'azin kamin shi shi wa an yi an a awwalan ila Qur'an dole kamin mutum ya zama mai wa'azi sai ya ce wurin da karatun Qur'ani ana wa'azi ya saurara ka ba ya arwa minhu ya sani cikin abin da zai saurara wa. ya sano ma yanzu yi nasa wa abin da zai wa kai ne wa dan idan za ka yi makantawa idan za ka yi wa mutane wa, sai ka ware wa kanka shi bai da kusan sannan wani ne ko tambaya an kai maka abin da ya samu a ganin yara to sai mu ce ko wata tambaya yana da kai littattafan da ka karanta wayanda an rubuta a kan ko ko kurtabi ba kai ba don haka ba ka san littattafan da ake kasawa da su ba wanda ne ana maganar hadisi ba ka karanta komi ba illa majma'ar baharai ne da an karanta ma can aji islamiyya ko abin wannan arba'un hadisi amma kuma duk da haka sai ka galibi ya ce kowace tambaya sai ya ba da abin da ya safai jahili na shi yasa inda malami na ba kowace tambaya ya kaba da amsa da aka tambaye ka tsayawa za ka yi kai tunani in kai tunani tambayar ga da an ka tambaye ni in ni ba da an sassa in ni sai lahira ni zan ce ma'ana ah, sai in ce mai cikin littafi ka na gare ta yawwa to na samu da zan kare kai na ni to bari in faɗa mai ni ko wanda zai kare kai sai ka kare kanka sannan kai magana kare shi ka kai kokarin an ansa ka daɗa damai rai daga son rai sai ka kada kanka wuda shi ke kokarin hissai ba haka na aka yi to jahilci wato jahilci shi ka kawo abin nan shi ka kawo irin wannan saboda haka mai wa'azi dole ya saurara bayan ya saurara ya iya ya wa kai ne wa'azi Da aza kai ne ga hanya wanda za su tsira da shi daga azabar Allah sun magaira sannan shi wa wani ne na siya la'annahu wulan abin nan da suke da na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin babu wani annabi bayan na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kullu nazirin ba'da duk wani mai wa'azi bayan wucewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi an yi al Qur'ani awwalan wajibi na gare ya ce ya koyi sanin Qur'ani farko kuma ya amalu bi taniya abu na farko ya kokari ya san Qur'ani kuma ya amalu bi taniya abu na biyu shi aiki abin da ya fara wa min sharbe abin na wa min sharti al-amal bil qur'an cikin sharadin aiki da alqur'ani a yakuna ala madhhab salaf salih dole ne ya zama bisa ga madhaban magabata na kwarai shi ma ji ulil aqaid abin da yake dawowa ga akidodi wal ibadati da ibadodi dole ne mutum ya yi aiki da abin da salafu salih sun kafarta wa hada qawluhu ala wannan shine magana Allah Allah ya ce Allah ma haɗa rubutar da aljannu sun ka iso wajen wa'azi. Kamun sai suka ce ma ‘yan uwan su kala ba zuwan libada. Sashen ce ce na sashe an ciki kun shiru. An ciki wattumi wanda ka son ya zama malami iya zo wajen karatu zai bi. In ya zo makaranta ko hankali zai buɗe. Ba ya buɗe hankali bai kira ba a kira ne. Sai an ka bugo ma wani waya ya ɗauko ya kawo mai shi shi hannun nan an ta sai ya faɗi kasa an kai shagaltar da shi amma ɗalibi da waya ana faɗa mai da waya yana dibin waya ya shi zai gane wani da ba annabi sallallahu alaihi wa sallam idan suka zo wajen sauraron qur'ani za su shiru wa anna ala ru'usi mutsayin kamar an ce musu ga sun sunan duka ga kansu kansu bane ya san duka kan mutum yake ya tashi sai sun ya kwanta bisa kansu har ya gama rigima sai ya tashi ba su mota ba har ya aza wato bisa ice na yi to haka sabai shi ke wajen karatu shi yasa za ku ga da mutum ya zo makaranta nan da nan sai ya nan da nan sai ya gane idza kunta bi amrin fa kun bihi kin ka zama cikin wani al'amari yi kokari daga banka da bayanka da damarka da auninka da bisanka da kasanka fi da kuma cikin wannan sai ka samu karatu nan da amma ɗalibin da ka zuwa makaranta bai mai da hankali ne ga karatu sai ya daɗe bai gane komi ba ya daɗe bai gane komi ba ya yi shekaru sai ka kawo makaranta shekara guda ka samu karatun da bai samu ba shekara ta ishirin makaranta to saboda haka su aljannan da zuwansu tashin sai sai sura ce masashi an ce in shiru ga wani jama'i su karkata ga sauraron Qur'ani nan da aka karanta ko kai sauraron abin da ake fara? malam sun kai shiru babu mai moci har annabi ya gama karatun da ya kai na tsalla gaba ɗai na tiyonin da ya kai yayi ya gama ya gama komi da komi aljannan nan na tsawa shi to balan ma ku biya lokacin da aka kare ba abin nan faraga ya kare ni min kira'ati daga kira'a mabniyun lil mako, amma wa fi qira'atin mabniyun lil za wa fa'il rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kada sai ya gama karantawa shi a nan wa fahimu sun ka banci karatu ne wallau ila qawmin sai sun ka jiwa da za suna cin rani amma da sun ka ji karatun da sun ka saurara sun ka gani to daga nan wallau ila kawai sai suka juya zuwa wajen mutanen su gaba dai hawa su zuwa zuwa sun ji wani annabi ya zo dama suna da labari yahudawa ne su aljanna suna da labarin Allah zai aiko wani annabi suna ne Muhammad sai sun ka gane shi na littafin su ya musu wasiya da sun ji shi shi kawai shi saurin imani da shi ba haka suna ji ne sai sun kai imani da suka koma gida ila qaumin zuwa daga jama'a su mundirina suna ta gargaɗi wai makawwafina qaumuhum al'azab suna tsoratar da mutanen su game da azaba illam yu'minu idan mutanen ba su yi imani ya yahudan sun zamo yahudawa na tafiya ga addini amma wa kare haka zama ya fi da kun ga cikin yahudawa ana samun musulmi amma da yawa ba a samu shi yasa Allah ya ce لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا منهم su yahudawa ba su musulun kariyawa saboda san shugabanci Allah ya samu ko cikin yan izala Allah ya samu mutum son shugabanci to bai bin gaskiya sai dai abin da zai ba shugabanci ba a hadisan da ka karanta mai bai bari abin da zai ba shi girma ya dawo ba ko cikin yan izala yake yi Allah ya samu shi kuma da ba yadda kai shi an mai girman ba komi kake komi imanin kai na bacin kai su maka bala'i to shi shugabanci son shugabanci haɗari gare shi to yahudawa son shugabanci shi ya hana musu musulunci. amma dai waɗanga aljannu su ka su musulunta to ga sunan da suka koma wajen jama'a su suna wa'azi wa kanu ya kauma قالوا يا قومنا إنا سمعنا من بعد موسى كلا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. koma wajen jama'a sun suna wa'azi kuma wa'azin da zafi suka yi sun san sabon musulmi sabon musulmi wato imani gare ba an kaɗan bai dallashe ba saboda haka wakalu sai suka ce ya kuma ya ku mutane man dawo in na sabai na kitabun mu mun ji wani littafi da Allah ya saukar ba da daɗewa kuwar Qur'ani shine Qur'ani manzila min ba da nisa wannan littafi an saukar da shi bayan wucewar musa alaihi salam musa ke kallin ba bai ne dai kuma littafi yana gaskata da wanda aka bani ne aisha ka san wani sun ka gabatin shi ka tsawara da jama'a daga ruwa ila haƙƙi kuma littafi yana kira zuwa gaskiya ai addini sabiti addini na gaskiya tabbatacce ruwa da islam shi wa ila dariqin mustaqim kuma yana kira zuwa hanya madaidaiciya ai a dariqi wato hanya da shi alqur'ani ya koma يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم وآمنوا به ya لكم يا بذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وقالوا suka ci gaba kuma ya kawo ya ko mutanen mu ajibu dariyar layi ba an samu mai da'awar Allah mai da'awar Allah wanda Allah ya aiko mai da'awa to an samu kira ne ya jama'a suna ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko an samu ilil imani ga kiran da ya kai zuwa ga imani kuma ku imani wa aminu bi kuma ku yi imani da shi ya gafiru Allah wa lakum min wa Allah zai gafarta muku tashi daga cikin zurubun ko kuma abin da ya gafarta muku zurubun ku baki daya ai ba da la'anna minha al-mazalim dan cikin zurubun da mutanen suka aikata akwai abin da aka ce mazalim wato makokin da tsakanin su da jama'a wala ta gogora illa bi da za a sace ba a gama gafarta cikin zurubun ba yardan masu ilayin wanda aka zama in kanu musulmi na in sun ga musulmi a wajen da yi na ko kai a awa mawjudi na kuma in suna da rai su mutu wala abin na bala budda min radda mazalimin kuma ta babu masawa zaluncin da aka musu sai an mai zuwa kawo a ɗin ko ba mai zuwa ba a yi lalamin ko a sai a neme yariya a ce su yayi kawo abin da a wata sarta kumbe mali in dukiyar suna an ka kwaci ko a ce a ɗauki dukiyar a yi musu sarata a ce Allah ya kai musu lada wanda yake da bada zama min Allah kuma a roƙa musu Allah ya gabarta musu shi ma a sura rabbi ga da bai yiwa a mai sai sai a yawaita istighfari da shi ana roƙon Allah ya gabata mu wanda aka zalunta wa amma madalimul harbi amma abinda aka zalunta yanayin yaki da shi wa'anda ana cikin yaki wani ya kan hukumin na wannan kama hakokin Allah to ko ba dole mu da rabin islam da zara mutum ya musulunta ana da wa'annan hakoki min masalih na zalunta jama'a wala ta ta tawakkab wannan bai bai tsaya ba Allah ya ce lalama min masalih da cewa a ce wajen wanda bayan yaki da aka zalunta a cikin shiyari da a inda ana yaki na ba sai an yi shiyari ba Haƙƙi ne kamar haƙƙin Allah yake ba ku yi kokari ku tuba ga Allah ya gafarta muku zunuban ku wai jinsu min azabin alim kuma ya tsira da su daga azaba mai ومن لا يجب داعي الله ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له وليس له من دونه أولئك في ضلال مبين masu wazin na aljannu su tsaya nan ba sun suna cewa man layi jin daɗi layi duk wanda bai karɓa mai kiran gana Allah ba to ba laita bi mu'jizin talati har abada bai iya buwaya Allah cikin kasa duk inda ya shiga cikin kasa Allah na iya kawo shi kai la yujizu la bai iya buwaya Allah bil harbi min ya gudu ya tsere ma Allah fa ya hutu ya kuce ma Allah ba zai iya kun ga yadda suke ba mutane tsoro game da saba ma Allah na biyu walaita lahu kuma ba ya da ailiman la yujib wanda bai karba ma kira Allah ba ba ya da min duni wanda ba Allah ba min dunillah kauliya ba ya da wasu mataimaka ba ya da wasu masoya mataimaka ai ansara mataimaka yadda ba umma na almal azabu wa na za ne mai azawa bai Wala wala'ika alladhina lam yujibu waɗanga da ba su kafa kiran fi dalalin mubin cikin mata bayanan ne su bayyana fadi wa hada akhir kalamin wanda shi ne ƙarshen magana a alladhina sama'u al-qur'an wa al-qur'an kuma wa abinda wa taru bihi min al-mundir sun ka zama da qur'anin nan suna cikin masu gargadi da kawanin da wannan karatun da sun ka'aba na wa'azi malam bai gushe ba sai da ya kai su jihadi ke an wata watanni kaɗan kai da ya kai su da jihadi kuma jihadi mai tsani don waɗanda mutane bakwai yaro guda ya rage cikin su shi ya rasu gida annabi sallallahu alaihi wasallam gida aci shi ya rasu gida aci a don yan uwa ne sun rasu ya yi jihadi yaron zarumi na amma mutum guda bai yi masa ba. ji masu ruwaya suka ce guguwa ce mai tsanani ta zo wajen masallaci a annabi suna jin ana ta ana juna ta bi ce wannan yaron yana cikin da aka jihadi ce uwa ta yi ko tana can tana cinkan jihadin da aka yi imani na ba ta iya hana shi jihadin ya daga imani ya shi saboda haka ya su yan galabaita ya galabaita da sai ya kwado cikin masallaci a kuma bisa ga siffar mace ta shigo masallaci a nan yana kashe shekara yana kashe shekara daga nan in ji hadisin sai ya wuce ya yi gina aisha bayan ya rasu sai ga uwa sai ta tawo ita wannan uwa mai da ita ba mutum ta tawo yace jama'a assalamu alaikum ina sauka ba ku ga wani matashi na mun ya zo na mun ba suka ce ba mu gane ba sai guda daga cikin sahabbai ya ce ko kina nan yi macijin nan da ya biyo tare da guguwa sai ce shi ya ce ai ba na ne yana cikin aljannun nan da sun ka musulunta jinnin na fili ya ce a ce ai jihadi an ka tsakaninsu da musulmi da kafirai saboda suna wa da gari duk sun shahada shi da ya rage kuma yau ya yi shahada sabon da sun ce mun ka ɗauko shi mun kai mai wanka mun ka samu da sauran mun ka yi shi shi ne na kasiyar rafi a ya mutu ake yi shan da ya hito da aljani har duk kowa mutu a rami ko ba zai hito da aljani ba sai yana cikin matsala amma da ya hito da ke gwamnati kuma da macijin na an kai mai wanka an kai mai yi tsawani an kai mai tsalla a tsallacin an kai da shi kuma an kai haka na karanta shi a cikin hadisi saboda haka kun ga imanin aljanni aljannu inda ya suka imani ba ƙarfin imani ba Allah ya taimaka mana Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana imani to ya kare magana aljannu ke kawalan ya rabu أولم يروا الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى

yadkuru kulla mallan jiddariyarsa yana ambaton duk wani wanda wato bai karba ma mai kira Allah ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw yastami ila nasihati mulki ko kuma duk mutumin da bai saurare nasiha masu wa'azi ba la'allahu ya akilu ko zai gane ko yu'minu yin imani ce ko to ga hukunci ne ba Allah ya ce awalam yarau shaki musanni ba ai ya alamu ai ba sani ba ai wanke ruwa albasa masu musun tashin kiyama da annan hu? don musun tashin kiyama inkarun lima kan da musu na da kuma abin da ke gaba ne min kalamin munzirina na magana masu wasu duk wanda bai yarda da sha'anin kiyama ba duk ya kare sha'anin lahira gaba ɗaya to ba sani ba annan Allah allazi a as-samawati wal ard lalle Allah da ya halicci sama bakwai da ƙasa Allah da ya halitta sama bakwai da ƙasa wallan ya aya da kalkihin na kuma wato bai gashi ga halitta su ba ai lam a jiz'anu bai kasa ba ku dibi girman sama ku dibi girman ƙasa ba wanda ya san ya kai girman sama inda ta ba wanda ya san girman iyaka ƙasa inda take to amma yanzu Allah da ya halicce su ashe bai zama bai kadirin bai zama mai iko ba a kabru to abin da na abin da wa wa abin da wazirin biya an kara abin na ne yawo wato waziratu alba wato yace bi kadirin fi la'anna al-kalama fi quwwati alayhi sallahu bi kadirin dan magana fahimta guda da a ce alayhi sallahu bi kadirin saboda haka ce abin nan shi Allah bai zama bi kadirin mai iko ala ya da mota akan raya matattu ba wa kadirun ala ihya'i mauta Allah yana da iko ya raya matattu duk wanda ya mutu Allah na iya ko halitta sama ya halitta kasa to ba duk wanda ya ce bai iya tattalin mutum dan gutun ga wanda ko wajen filan gabe kai ba ya kwanta nan nan wanda duk ya ce mai halitta sama da kasa bai iya tattalin mutum mahaukaci dan ya amfani da hankali ne ya san bai yiwa ce ba saboda haka Allah zai iya sa da duk wanda ya mutu Allah zai ta shi yanna shi Allah ala kulli shay'in mai iko ne ga duk komai ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir da ya mana ta ikon nan da kake da shi a kan komai Allah ka kare mu cikin dare ka kare mu cikin yini ka kare mu inda duk muka shiga don darajar sunayen kuma ka kara mana imani da tsoron sa duk abin da muka yi mu yi don ka ya man ala kulli shay'in wa yawma yuradu alladhina kafaru ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويرى منصوب ranar da za a gifta kafirai wayanda suka kafirta wallan imani da kawai munziri na nawa da magana masu wa'azi gare su domin mai wa'azin gaskiya bai kamata a saba wani ba. masu wa'azi iri iri su amma akwai masu wa'azin gaskiya wanda tsakani da Allah na Allah suka wa'azi to ya kamata a saurari. in ka ce wasu ba su da gaskiya to masu wa'azin gaskiya waɗanda aka tabbata to ya kamata a saurari. saboda haka ka ambata da aka yi ta kare ga wuta wayannan da suka kafirta da shi imani da magana masu wa'azi ba ana gitta su alan na da ita da an yi azab shine a yi musu azaba da ma da wuta sannan yi kalu lama ana ce musu alaika hada ta'abiru bil haqq shin wannan azabar da kun kace can duniya kun kace babu ta to yanzu ba ta anan shi yanzu babu ta ko ku gaskiya ta yanzu ba ta kasance bil haqq ba mutum ya ji ana ta tika ce ana ta kuna Allah ya ce to yanzu da na ko kare yana har yanzu kalu bala wa na suka ce mun rance da wani mu gaskiya bayan sun karya tatan duniya yanzu da sun kaji da suka ce mun rance wa rabbi mun rance da Allah ubangijinmu wato bala gaskiya Allah ya ce to tun da yanzu kun yarda to ba zuku la azaba ku dan na azaba sosai tun da kun yadda amma kun tun ta tsoro ne saboda kafircin da ku a kasance ku na ai ba ko ko ko wato saboda kafircin bi istimali abin da azzauji hakum Allah ya ce ku dan dana ku dubi ya ka ce mutum dan dana ka je a wani abu na an kai ana so ya ji na shiga baki ne a ce wani dan dana ka je akwai daɗi to kun ga nau'in izgili na da so a ce su dandana ana ta ci kan mutu ana ta bugu a ce ya dandana kun ga wannan abin da izgili na kai don ba ba abin daɗi na bali a nan da ka makasama ta'ala a sura sannan Allah ya kammala sura kuma ishtamala ala jami'i dudukiya ga abin da ya kunshi dukkan darussan sura fa qala Allah ya ce abin na fasbir مصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ وهل يهلك إلا القوم الفاسقون bayan Allah ya ba النبي ne labarin duk waɗanda abubuwa da aka yi ce to ba su kaga dai magabatan nan naka kaga annabawan muka baka labari ga wahalar da sun ka shiga ka gane ba kai ɗaya na ba ka gane ba kai ɗaya mukamin wa'azin a haka ko wanda zai yi wa'azi yau mu ɗan izala muke amma in za ka yi wa'azi tsakani da Allah ko ɗan izala mai yin su wasu ba wai sai wasu na waje ba in dai tsakani da Allah za ka yi ko ɗan izala ba su saboda haka mutanen na a haka ne. duk wanda ya rika shi da ya ce tsakani da Allah zai yi sai ya yi hakuri mutum da ka gani magabatanka wayanda aka nuna maka tun daga farkon Qur'ani har zuwa nan ka gane su wahala da sun ka sha to da ya kuriya muhammadu ala ala azan mantan mantan zero akan cutar mutanen da take wawa da ya kuri da cutar su kama sabara ulul azumi kamar wada manya masu himma sun ka yi kuri da wuta ba manya masu himma ma'abuta tabbata wasu sabar da hankuri ala shata'idi ga abubuwa masu tsanani fi al'ingari wajen wa'azi wanda يا sun yi hankuri min rasul na kai ma ya hankuri ya kai kai da nasara kai ma kai ba kai da nasara kai hankuri shi yasa kun ka كوي يانا lokacin da yunwa ta يانا ya ko'ina yana azumi kuma kullum ta azumi da daddare ya kwana kai Aisha ta ce wallahi baya gare ne ka komowa in yana sallah da daddare ina kuma tausayi ta ce wallahi ya ban tausayi ya yi ne ya kwana bai ci ba bai sha ba saboda yunwa ya zo kuduci ya zaura da kuɗi saboda yunwa bai da abin da zai ci ina kuka ina ciya ya rasulallah ko dai baka roƙi komi ga Allah baka roƙai ya baka abinci ko baka roƙai mai roƙa shi ya baka abinci ya ce ya Aisha ya rawani min ulul azmi min ar-rusul Aisha yan uwana waɗanda an kace in koyi da su min ulul azmi na manya ma'abuta yamma cikin manzanni to na ka jin tsoron ranar kiyama su tashi gaba gari son na kai sun hanyar da sun kai in bi sai an na tashi gaba gari su ranar kiyama tarihi kenan in ka karanta tarihi kar ka karanta tarihi ka zo kayo na sai mutanen doyi kai karatun ka bai da wani komi bai da wani umarni ban da masifa gare ka in ka karanta tarihi tunanin kaka za ka yi kowa da wannan mutane sun abin da aka so ke saboda haka shi annabi ya ce yan uwan nan nashi min ulul azmi bin rusul su ya kace tsoron su tashi gaba gare shi ranar kiyama matakin da ya dauka ya kai shi izina Allah ya shiga gaba don kun ga ya yi sallah da daddare har Aisha ta yi kuka da tarki kawa wani sun kumbure saboda tsayuwa. Dattijo a kwandi yanzu yaro karami wanda bai kai shekara arba'in ba ko bakwai guda ya tsaye kawa wani ba su kumbure. Amma dattijo duk ya yi tsaye awa shidda awa ne na kumbure awa shidda bai duka ba kawawu ne na kumbure. Shi yasa kawawan annabi sun kai kumbure don ba yaro na ba ya zama dattijo. bayan sun kumbure da ƙarshe aisha ta ce sun maka fasa sai ta fashe gini na su zuba su awa wuri saboda kiyamun lai ba a ba su an kai ba wannan saboda kawawan ba su muci an yi tsaye sallah ɗaya aka yi a ɗaya aka yi shi ya sa jini ya taru da kawawan bayan ya taru da kawawan a kwana a tashi da kawar da wasu rashin jini na su ba aisha ta ce kana yin aiki wa kada ga Allah wa da kamar da ka sani nan da suka wata akar Allah ya gabata ma zunubin ka wanda ya gabata da wanda ya jinkirta da ce ya Aisha afala akuna abdan shakura ya Aisha to ban zama abdan shakura wato ya karanta nugu ya yi tsayuwa irin wanda hauki da wanda sai nan da ya kai shi ya sa nugu ya zama babba ya ce to ni ban zama nugu innahu kana abdan shakura shi ya zama bawa mai godiya to ni ban zama shi yin wani karatu ka karanta ɗaya ka zo kana ma mutane labari Ina ta karatun Qur'ani annabi kaza ya daure ya yi kaza ya daure ya yi kaza amma iya kafa labari da baki yin wani ne in gaskiya ne mai sauraron wa'azin kwarai kake in gaskiya ne mai wa'azin kwarai kake to abin nan da ka karantawa a sa shi gaba a sa shi gaba kai ta ibada har mutane na ganin wayanda ba sa abin da aka yi ba suna ganin a wata dora makanta ibada wadda sai fahimta to haka nan magabatan mutum na wani na karanta muku malam sabitu al-bunani mutane suka yi kwamiti aka iske shi ne mai nasiya game da ibada sai ibada ce ta yawa lokacin babu shirka in ya tashi zai na kasuwa kamin ya kai yana raka a yi na dari kamin kai kasuwa duk masallaci ya kai sai ya shiga ya ga sallah saboda son sallah da yake kai Anas ya ce me haka na annabi da shi almajirin Anas na ibn Malik shi ko ana ko kan matsayi ne ga annabi ko abin da annabi kai na ma na addini shi kai na hidima cikin gida saboda haka shi ya faɗa mai haka na annabi shi ya tashi zai ji abin nan kasuwa yana raka a yayi da yi kafin ya cikin da ya kai ga masallaci zai yi, sai ya ya gaji sai ya wuce shi ya kai wani kuma haka da aka yi mai magana kan wannan ibada kadutu ya ce wallahi mun rayu da mutane ni na rayu da mutane irin mallamai ne su mallan sai bin malik ya ce wallahi da mun ce za mu shiga aljanna da wanda ya ibada da kuma kai na wallahi da mun gama da su san barayi da mun zama barayin aljanna wanda ibada ka ce mutum aljanna kun ko san malaman da rayu da su kun san malaman da ni rayu da su amma sai kai rayu da malami kura a tsaye sai shi ya shige da abin na ofis ya ce a kawo mai abinci a kawo mai ruwa ya ce ka mai ruwa ba ka dai ya taɓa ta shi ga kayan azumi da ta ya yi ma faɗa kana wahal da kanka dai ka dama kanka ka ci ruta har ka ta ce kama yana ta faɗa to wanda ya rayu ga wanga mugun malami ya rayu na faru yawan ga mugu malami ko ra'ayi shi ya zai zanna kwana su don haka nan na makarantar na islamiyya shi za za ku ga mutum ɗalibi ga shi ya soke qur'ani amma babu wata alama addini ga shi babu wata alama addini ga shi ban ba islamiyya mai addini ba a kai shi islamiyya dan bai ɗata kawai an kai shi amma duk mutum ya yi karatu wajen malami mai addini ya karanci irin yadda ya ka addini dole na ya koyi wani abu dole na ya koyi wani abu dan yaro kallon malami ne ya kai Allah ya ce maki mu ya shirya mu wanda ya shirya mu gaba ta ya mana karshe mai kyau wanda ya mutu karshe mai kyau ko addini kawai muka wawa da shi risala farko 1979 1979 1980 1981 1982 1982 lokacin da bala'i ya kai kuma ga ya zala ka tabbatar da ya zala ku jiya yadda aka sallah da daddare a kwana ana sallah kuma garin ka ku jiya garin ka kuma tambaya yadda aka karatun qur'ani kuma tambaya ku jiya in kun tambayi za ku jiya amma malam yau kuma an ga mutum yana yawan azumi wai na ga wani na azumi da yawa shin ko ne kashi wai ko ɗaya zala wai ko ɗaya zala Allah ya gafarta mu Allah ya gafarta mu to yace abin na na minar rusuli da kablaka na manzanni gabanin ka wata kuna abin na na a zamin kai kokari ka zama mai himma kamar su kai ma wanda kaga sun yi ka da himma kai ma ka zama haka wa min abin nan da yake rusu rusuli bil bayan dan ko kulluhum zu azamin dukkan su ma abuta himma ne su wakila ne ko kuma da aka ce min rusuli wato daga cikin manzanni ka tashi ta wale ta min wa adamu adamu bai cikin ma abuta himma da ba ba adamu da kauli ta'ala wa lam najisahu azama dan Allah ya ce ba mu samu amfani gare shi wala yunusa annabi yunusa ibn makamaki shi ma zai ma masu wannan da hakuri da kauli ta'ala saboda cewa Allah wala ta kunta sahibul wuti kai da kai kuyi da mai kai da kai kuyi da mai kun ga kuma waɗanda ba su da abinda da aka so annabi ya koyi da su amma dai duk annabawa ne dukkan so annabawa ne to an ce idan an ce amina rusuli in mimo ta zama littafi to zan an yi da waɗanda annabawa kuma suna cikin annabawa wala ta sada ta sada lawa kada kawo mutanen ka gaggawa liko mika kada kai musu gaggawa na zuwa azabu bai kada kai gaggawa ka ce Allah shi halaka su kada ce haka wa huwa isbatu lima kana alayhi min at-tawhid kun ga tabbatar da annabi na ga gaira amfanin da yake bisa gaci لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحب نزول العذاب dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya so sauka azaba da ya ga jama'a bal huwa yaqulu allahumma hadi qawmi fa innahu la ya'lamu Allah ka shirya mutane na su kusa annabi ya wada wannan inda ma arada alaihi malakul jibal lokacin da mala'ikar duwatsu ya gita an ya gabe da alaihim al'aqab shay wato ya hada abin da bangare biyu na dama da na hauni ya game kowa ya fito ba wasu suna sun ka walakanta shi ya sai ɗaya ya dawo sun ka sa an ka shuke shi an ka walakanta shi yana kuka mala'ika zuwa su ne yasa ya ce ka faɗa abin da kaka so a yi ba ni mala'ika zuwa su ne wacce mala'ika ya ce ni mala'ika ruwan sama ne ko a sau ruwa maka musu ruwa sai kowa ya mutu suna ɗauki sai annabi ya ce Allahumma halik wa min fa inna la ya'lamu Allah ka shirya mutane na su musulma annabi wannan farko alamari gaskiya ba sa annabi amma daga baya sun ka san annabi Allah ya ce fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yaj'alun to lokacin na kun ga Allah ya ba da shi da cewa sun gane illa dai ayoyin Allah suka mutu to duk addu'o'in da kun ga ji ayoyin Allah shi halaka su alaika bil mala'in quraishin to bayan wannan aya ta Allah ya gafarta mana annahu yawma yarawna ma yu ta ce surar da za su ga abin da aka musu alƙawari na azabin azaba ila akhir ranar kiyama ya dole saboda tsawon yinin za su ga lanyar basu da duniya shi da ne za su ga a wata saba zama duniya da nasu da duba ila ta a can na a sai awa guda ko kuma ta a zamani da rana wa hazal qur'an balagu wannan qur'ani bi da sakon Allah ne tabligu min Allah ilayhi ya da sakon Allah na daga Allah zuwa gare ni ba ni a da qur'ani ya balagu iso ani ni da aike nake baka na an kai an ce to hada ko ga lagina ko ga lagin wanda ya aike ni wa hal yuhlaku ba a halaka kowa ai la yuhlaku inda ru'ayta azabi ba a halaka kowa lokacin da aka ga azaba illa qawmun fasiqun sai mutane ba الذين لا يتأثرون بالإنذار وإن بعث التأثير وعدي بالتأثير والله يجسد يتعلق to ga wata abin nan fa'ida fa'idar ba inganta ta ba amma ya ce bisa ka ka'idar ilimi ko ba ka wani wani zai ba dan irin waɗanda mamaki don gane su ka wuce sai a ce bai san da ba shi yasa aka cewa ka da su don ya fira wannan hanyar sai ya kawo ta in ya kawo ta sannan kuma ba ta shi kenan an san ya sani sai dai ba abin kwarai ta Fa'ida tun fa'ida ala ibn abbas ibn abbas ya ce wani na jiyo ga ibn abbas ba a san shi ba haka na an kai da su cikin littafin da aka shi ta wato na bauchi shi ma can cikin littafin na bauchi a da an yi da kala ibn abbas haka na ya aka ce ibn abbas ya ce idza asura ala mar'ati duha idan haihuwar mace ta yi mata tsanani to ku taba atan ya yace a rubuta waɗannan ayoyi guda biyu wal kalimati wal kalmatani da kalmomi guda biyu ta bi ta ga takarda ba ga allo ba ga takarda sun wasu gusalu sannan a wanda takarda in tana wankuwa bayan ka rubuta ga takarda sannan in takarda na wankuwa to a wanki wata tsakanin ha a shayar da ita gare su ya ce to ya an ka ci wannan kirka sun ce ya an kai masa haka sannan a yi wasu kirka. Bayyana ga kalmomin بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات ورب العبد ورب العرش العظيم لأنه يوم يرون ما يوعدون يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا عشية أو لأنهم يوم يرونها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لن يلبسوا إلا ساعة من نهار البلد وهل يغلق إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم wannan kissa malam ya kawo ta da an ya san kun ga ya kawo ta amma muka tsaya tare da shi wajen fada da rubutu ko inda bai rubuta ta ba abin nan mashirikai sai su ce bai sani ba ko bai san akwai wata magana ba to dai ya nuna musu ya sani sai ya rubuta kuma ya ce ba a ya rubuta kuma ya ce ba a yi ko ba da ilimi ke eh ko ka takarda ba yi ba ga allo ba ga takardar ma kun san kusan abu na wanda bai yi sai rubutu ga takarda ya ce wanke shi zai yi to sai ya wanke mu gani sai ya wanke mu gani yana wankuwa amma kowane kun ya ce gida shi wani rubutu ga takarda shi dauko ta ya tawo ga kwanon ruwa shi wanke da abin in tana kuwa to sai zo mana da bayani gobe sa ya kaddara kun kai lafiya Allah ya gafarta mana saboda haka da rubuce-rubucen sha da layu da karbuna da dagumai wayanda aka sawa da dalamutu wanda aka sawa ga gida su ba su da kyau duk waɗanda ba su da kyau babu na kwarai ciki wata rana muna jami'a 1986 Kai wani mai wa'azi ya yi wa'azi sai ya sa ƙabilanci cikin wa'azi sai ya ambaci wata ƙabila musulmi na su ƙabila ya yi musu maganganu wayanda ba su da kyau shi dokta sai an ka ce gobe wani dokta shi ko zai yi wa'azi shi ko cikin wannan kabila ne da ya zo shi ko sai ya haka tashi tashi kasa. cikin wa'azi ne yana cewa mun gode ma Allah da bai yi mu kamar Hausawa ba domin Hausawa ne za ka ga mutum yana sallah amma ka ce gida ne bakin kowa gida ne da ka shiga cikin garka ka ga wani irin kabo an cika shi da layi shi na a abin bauta ne ake tura yi to ina mangani hausawa na cewa a dakatar da shi a dakatar da shi mai gabatarwa ya ce a kyalin shi wani kujiya da kun kai ya an ce taimako wannan gaskiya shirka gaskiya shirka na mutum ya cika abin da ya cika kawo da layu a kawo a kai kuma aikin banza na babu abin da suka hana aikin banza na babu abin da suka hana da wanda aka wa riga wai riga tsari ta a mai riga ya gunto riga ta saki sun ko ina a cika su da layu a saki ta a saki su da layu wai sai ya sa ta da ciki sannan ya kawo ta guwa ya ala sama ba a gane yana da ita amma wai tsari kayansa duk aikin banza da wanda aka ce hawa ne kan bashin ruwan banza saboda haka kullum ba abin na bakin gawayi da ta tattawa na nan tashi cikin wani boki da nashi ko wata kula wai su ya kasha duk aikin banza sai dai shi mai shan wannan bakin rubutu shi bai hasara ba yana iya cuta don baki iya yawa cikin ciki in ba yi ya kai yana shan maganin zawo ya zawo ce shi ba to gaskiya in yi yawa yana cuta ta zan ta yace yawa sun jiki tana cuta Ba Allah kai muka ruku da darajar wannan sura wanda daukaka wannan sura da mutuncinta a wurinka Allah kai muka ruku Allah ka gafarta Allah ka gafarta Allah ka tausaya Allah ka taimaka mana muna ƙara roƙonka Allah da anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa bika la sharika laka almana wa badi'u samawati wal ardi dal jalal wal ikram wal izzati allati la tura nas'aluka ya Allah ya rahama nas'aluka ya Allah ya rahama bi jalalika wa nuru wajhika Allah ka tausaya mana ka gafarta Allah ka yaye mana dukkan mu. Allah ka kara mana imani da lahiya garin nan namu Allah ka kara mai lahiya da zaman lahiya Allah ka haɗa kan mutanen wannan gari Allah ka sa son juna tsakanin mutanen wannan gari Allah ka sa taimakon juna tsakanin mutanen wannan gari wannan gari da kawai ne Allah ka kara mai albarka Allah ka kara mutanen da a cikin su albarka kuma ka kare su cikin dare kuma ka kare su cikin yini ka kare su cikin gari ka kare su wajen gari cikin zaman gida da tsiriya duka Allah ka kare mutanen wannan gari da kauyuka Allah kuma ka gafarta ka sa mu yi karshe mai kyau ka shirya mana ɗiyan mu ka shirya mana matan ka sa musu albarka ka sa aljanna makomar mu tare da su ya asma ya karo su na wata ba duka Allah ka tausaya mana ka kare mu ka kare jira ya nan jama Allah ka kara mata lafiya saboda darajar yanka Allah ka tausaya mana ba mu da ƙarni ba mu da dubara ba mu da mai kare mana wannan jiha dan ba Allah ka kare mu ka kare jiha Allah ka kare mu ka kare jiha kuma in ka kare ta Allah ka shirya masu mita da aza su ga hanyar kuma daidai da ta su ga zalunci da cin amana da aza su ga hanyar kawar da amma daidaici da ba su mataimaka da mashawarta na kwarai kuma Allah da daraja sunayenka ka samu ya karshe mai yawa da kare muka da arewa arewa nan ba mu da wani wuri in ban da saboda rahamar ka Allah ta wasu yi muka gare ka da sunayenka da sabobin ka maɗaukaka Allah ka zaunar da arewa lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya mu ɗan arewa bullayen nan mun kai maka Allah ka gafarta mu Allah babu shakka ba ka zalunci abin da ya auku ga jama'a laifin na Allah mun tuba ka yaye mu Allah mun tuba ka yaye mu Allah mun tuba ka yaye mu abin da duk muka yi da wanda muka sani da wanda ba mu sani mun roƙe ka Allah ka yafe mu kuma Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka zauna da arewa lahiya ka nufar da hitina ka nufar da tashin hankali Allah ga a tumare ka wasu na wata ba duka guda ka kare muka kare kasanmu Allah ka kare mu ka kare kasanmu Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan yan Najeriya ka ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lafiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani masu mulkin ta Allah ka shirya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka daidaita su ga hanyar kuma daidaita ka ƙara musu imani da lahiya ka ƙara musu rayuwa mai tsawo mai albarka kuma ka sanar da su yadda za a yi maganin matsalolin Najeriya Allah ka sanar da su kuma ka taimaka mu gafarta mana ka gafarta mu ka yaye mana ka yaye mu ka sa mu yi karshe mu bayan ka musulmi a da maya maza da mata Allah ka gafarta mu duk bayan ka musulmi waɗanda an kai da waɗanda za a yi mun roƙe ka Allah ka gafarta Allah ka shirya su ka shirya iyal ka shirya su ka shirya mata yau ka shirya su ka shirya duniyar mu roƙa Allah ka shirya maka shirya zuriya ka shirya maka shirya mata ka gafarta mana ka gafarta mu uwaye ka gafarta mu su da kakanni Allah ka samu ya karshe ne Allah ka anshi azumin ka sa mu cikin waɗanda kake yantawa a yau cikin daren ga waɗanda za ka yanta Allah ka sa mu cikin Allah ka gafarta mana Allah ka yage mana Allah ka tausaya mana Allah ka ma kawo ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka tausaya mana ka arza mana addu'a Allahumma ghfir lana wa arhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina adhaban اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما